Babu bai ta Allah ta kare zuwa da dani akan tsaye da sallah. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى هو يزيد على كفامي قال حدثنا اسماعيل هو ابن ابي قريش حدثنا اسماعيل هو ابن ابي حامد قال حدثنا قيس هو ابن ابي حامد عن جرير بن عبد الله عن ابو قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من الله بيع على إقام الصلاة أحكام إيه الصلاة وإيتاء الزكاة يستجد الزكاة والمسيح في كل مدينة جزيرة وقوة المسلمين wannan yake bai a akan ɗaya da sallah ko wani mutum Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk wanda zai wa bai a sai shi ne bai a akan musulunci bayan musulunci sun tsaye sallah saboda ni ita an mahe girma dukkan yake ba zo ne bayan tsaye sallah da nan sannan zakka ita an mahe girma yake ba zo ne kuɗi bayan wannan kuma sannan mutum Allah shekarar da kowane mutum na ko ko ko da jama'a na wata abin da bukata ka bukata da musulunci abin da bukata ta kama wani na masu Allah sun da zama Allah ya masu. shekarar ta da su wannan don kai ce wannan su da kuma mutum saboda shi ke nuna Allah ya abin shugaban mutane sani don haka shi ke nan bayan wa tambaya a kan musulunci sai ɗaya sallah bayan ɗaya sallah sai fitar da ka bayan fitar da ka sai da shi maka kowane musulmi da shi ke nan sauran kwazurin ya san ko kuma ya san sauran kunna. ba a mun asalatu ga faratun bai mai a kan cewa sallah ga fara ce ga zubbai kanana حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى kala الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا منقطع جلوسا زمن عند عمر بن ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin kuwar tsari kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in da aka da shafi kullu sai shi hujjar sai shi kama kala ku ana na tsare abin nan a hafazu ba kala ku na tsare abin da ya faɗa wa kafu zahiri kafu kare tare da kiki da kiki da kiki an kawo da saboda karfafawa wasu kuma suka ce ana kama kala ku na tsare da kowa da ya faɗa wa da kafu ɗin nan bi ma'ana ala ana hafazu ba kala ku wanda ku ma'ana ala ko suka ce a'a ويحتمل أن ينال بها الجدية هنا يعتقد أنها من إستنكار أنا أقول مثل ما قالت ni zan faɗi daidai abin da manzon Allah ya faɗa na tsara abin da aka ce da fitina zan faɗi daidai abin da manzon Allah ya faɗa saboda shi kuma duka ya ce ta bai da kan bai alheri ni ko ina bai inna innaka alayhi la dalilun innaka alayhi ai hakika kai akan wannan magana da dalilun ko kuma innaka alayhi hakika kai da dalilun kana da karin halin wa manzon Allah tambaya akan abin da shahi kina kai kana yi wannan tambaya kuma kai na yi abin da ya faɗa akan kina aw ala ya da dalilun ko kuma hakika kai kana da karin halin irin wannan magana irin wannan magana lallai hakika na san kai kana yawa manzon Allah ya wannan tambaya ka tambaye shi abin da shahi kina sai shugaban mai son abin da ka fi da sai ko sami magana take amma ta kai tana da magana kullu sai nace mishi abin da kai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa wa asrar wa wa wal amr nahy mutum fi ma da ga iyalansa abin da tuna ga iyali wajen da kuyi nan kuyi wa wanda ya samu da aka kawo ko ina kana iya faɗawa ba ka kiyaye wa da abin da aka kai ne ka samu da aka yi wa kawo in da sirri ke ahli ke wa malihi sannan kuma fitina sirri fi malihi da mutum akan kuɗin shi menene fitina ka akan kuɗin ka wajen ka tafi ka nemo kuɗi ta hanyar da bai kamata ka nemo su ba sannan kuma hanyar su hanyar da bai kamata a kai su ba fitina sirri ke malihi wa malihi sannan fitinan mutum kuma ga yaya ne ko ga ɗanka waɗanda kwaikwaye ga sun yaro ka hashi kasance shina shi kasa shekara ga aikata wasu aika na lada ko wasu asha da yi wajarihi sannan fitinan mutum kuma waɗanda maƙwabcinsa ke kasance Allah shi ba maƙwabcin ka wadata ka koraci irin wadata da kuma koraci ta shi ta wuce sannan kai ka samu ka. kai da rajulili biyari to duk irin waɗannan duka firma a salatu watan sallah na kai ka je wannan laifuka duk da yadda ka aikata wadan ainihin a ga iyalanka domin ka yi iyalanka haka da yadda ka aikata wajen tara dukiya haka da yadda ka aikata wajen son burin ni'imar da aka makokin ka kushe kuma gare ka yi ka sulha a salatu sallah na kai ka je wannan laifuka wasu mu haka nan azumi wasu da kafa ganin sadaka wal amru wan nahy wal amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar kama tara hadisi da kai da kuma bai da nun shi shi a cikin bayan zakka shi bayan zakka bayanin cewa al amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar kala sai umma hadabi ya ce mu zai fadi laisa hada uri ba wannan ne kan bai ba wannan kan kan bai ba ina da tilori da na na tilori amma ba wannan ke ba walakin daga dai alfitan tallafi ta mutu kamar ya mutu baro ina tambaye ta labari akan fitina wacce haka tsawa daidai irin ta wata ka ta ta ruwa wata sama wata wata wata da aka yi hakan ga in warke ta zo yi doke sai wannan yi doke sai wannan kayan doke fitina wata sama ga wata wata daga wata ita ne ka tambaye ta wannan fitina take ni ala laisa alaika min hawasi laisa da tsanani ba'atun shiddatun azaba shiddatun tsanani laisa alaika min hawas bayan tare a wannan fitina wannan ya amina mu'minina inda bayanai abin da yi wai wai da zamanin hayatika wa zamanin fitinati wududu hayatika بين حياتك بين زمان حياتك وبين زمان فتنك وجودك samuwa ka shi a tsakanin wasan hitina wanda za su kullowa ke kasance wata sama mata ba za ka kai wannan hitina ba rayuwar ka tare kullowa wannan hitina ce to haka ce inda bayanin da bayanin ha ba ba mugulaka kala sai shi umar sai shi wato umar radiyallahu anhu ya ce shi ai ba san shin wannan kofa za a karya ta ne wannan gabo za a karya shi wannan gabo wanda ya kasance shi ne gabo wanda aure ne tuna gabo da aure ne tuna da za a karya shi ne ko ko ne za a yi abin da ku wuce shi za a yi ka Allah yake ku sauke da ilahi za a karya wannan gabo gabo da ya kasance shi ne aure ne tuna karya ilahi ka Allah yake inda za a yi wannan ashe kenan in an karya an karya wannan gabo la yi wani ba shi kuma kuma dan da ma in ga mu aka wuce na na aka wuce ba ɗan haka ya shi ke nan ya ta riga ta furo ke ba ta kuma wato wannan shi na nan nufi kenan umuran ayyar zai ba ka hannu kunna sai mun kashi a kan ana kamar da alamar baba shi kuma ya san wannan kofa ana ce na an ya sani kama an da dunar gari Allah ya ta da ko da san Allah ya ta dare ringa da muke yi dunar gari shi an mafi kusan gobe daren yau shi na kusa da gobe kwarai irin wani ta san kusan ta yau da gobe haka shi ma na hada ya san abin ya san kowane aka manzo ya tana ya san ga wani tana jina ɗani so sai sai shi wannan a wutar sai shi ne hadin su gobe a gina dole a dole dole ce ma sabu wa da dinan su ke yi umar salamata da ce mishi ne hadin su gobe a gina na faɗa wa mun hadisi na faɗa wa mun hada'a wannan hadari hadisi na karanta da shi hadisi wannan hadisin ya tafi da kadi babu kusa ko dai shi ne ba ya yayi yayi na ba abin da aka kyanta da faɗa shi wahimna sai muka ji tsoro an da tsara kuɗa ya kasance tambayi kuɗa ya kasance shi shi iku ya ce mun ji tsoro tambayi kuɗa ya kasance wanda jinsu na ba su ya tambaya sai su ce wa ko wani wani ne ga kun ba amarna masu ruka sai mun ka kori masu ruko dundun ajiyar fada alahu ya tambayi zai fadu wane ne wannan kofa da ta fitina wadda ya kasance kullum ya ce kuma wannan kofa kai ya tura ai kana ce alaba kuma umar shi a kofa kuma ya tashi na kuma ne shi ya tashi na kan gambo ne shi ne aka yi hina umar shi a gambo ne shi aka yi hina kuma ya san da an kashe shi ke yin jira ta riga ta riga ta kuma kai ba mai yadda ba mai yadda wata shi dai ka yadda wata kuma tsoro ne kana ta da tunani kaje kai zan kaga mun da yarda Allah anhu shi a aka wanda ne shi aka ya ko shi ne tana kuma shi ya san da haka ya san shi na aka mu don haka ke ina tambayar ya san lokaci ne ya kusa yake ina tambayar ka ka bayan labari yi tana ta kai ishara na akan cewa ya ita daga tana ciki don shi kara tabbatawa shi kara shi akan ta to ana nan kuma na da Allah anhu sai ya sa doka ba a shigo ba da dukkanin bawan da ya fara a cikin birnin madina su ba su da ne ba to ana da sai dai wani tuni tuba shi na kufa sai ka tafi shi na da bawa ta ɗaya mutuma kuma hayar da Allah mu muka takarda ya ce ina da bawa wanda ya kasance bawan nan mana duk da musulmi na shi na da amfanin ga musulmi إنه نجار حداد إنه نجار حداد جبار يدل يدل ذكي يدل حداد نامك إينا نجار نا سنكامي كذا يدل ذكي رأيك ولشكي يا يا أيدي كذا يا أيدي كذا إذا كنت بعد دام أنك أشتم بذكي لما هو قالش sai يشكوني هنا هنا أي يشكو وفاري أتاوه اللي بامسلوش من المدينة sai yana shi da jin mun haɗa da za mu da tsani da mashi gudu da bawa ne to kullum ya haɗa mai abin su ba su ba zai ba da kamar koci ya ɗaya ko kuma ta dina shi ɗaya kullum shi shiga bashi dan bawa na nan bikin shi ba ta san bawa ana haɗa mai harajin da suke ba su ba to harajin suka ba su a kullum sai kasance shi abu lurata ya ga wannan harajin ya yi nauyi sai ya zo samu mun haɗa da shi ina son ka taimaka mini ka ba wa mutum sun shuwa magana ta sami na kan harajin da ya haɗa ne ya yi nauyi biya sai ce zan yi shi magana na jira ya ce ai wannan abin da alama ba kuma ya ba kafin na ka samu sun na amma da ya da aka na aiki mun haka da ta ya yi da shi kira mun sun shi ba ya ce ya su samu wannan ba na shi ina da ya Allah shi to bai ba da yi ba shi ke da take tun da haka na ka ce na iya sana'a lalle ko ni ko zan gwada ma na iya sana'a sai na sana'a da fara kanka shi ke da take ya take ya take ya take mai shi mai gaji biyu sannan kuma mai agaga mai shiri biyu takobi mai gaji biyu mai shiri biyu kai kira shi ya mai mai kasa kiya shi nan sai ya lalle saboda an ce shi a ruwaya da asoro daga salamin a daga salamin abadin ya ce bolo da wata majusi ba wani tsina yana mu majusi ba wani tsina to shi ke sai lalle cikin farko ta masallaci wani zuwa da masallaci da sassu bayan sai lalle wannan agar kan zama hannu ya shigo ya fara ba da sallah shi ke nan ka yi kullum sai ya suka ya kuma suka shi ta cewa sahabban da abaya gare shi ta ga ai ta ce wani ruwa wani humugun da ake na nan na suka ta a da ya an gaja ke nan sai kuma ba sa yi ne karatu ba sai ka bai doki wannan agar kan zama hannu sai ba shi ne ya ba shi yi shi ke nan an ka zama a kama a wani ya kashe mutum goma sha hudu yawa yawa wasu rubu sai da an samu wani mutumin kufa a mutumin iraki sai ya yi maza maza da tsibe mayami ne sai je ba ma hulur a sai shi da ke mayami ya wuce shi bai da wani tashi ke sai gashi kai to wannan wata ta ga ake yi a kowane kuma buɗewa da buɗe na ta ga ake gabar tira da buɗe kasance shi ne kare shi da kai shi Ka kaga ba da ya kai ba saboda mutuwa shi ke na tashi ya mutu ba da aka wani asa shi ke da in kaji ba kashe kashe da ayyar da zama wanda shi an mufarin kullu fitina wanda ya tashi a musulunci da musulmi da fadai wanda ya kasance wannan fitina malum masu ce ba za a ci mulmin ta ba ba za su bayyana ba ba za su rinka ba har na yi zoma da shi ke da kare shi ne kofa a gudu da wata a bamar dutse na to shi na hau wasu wata yan kungiyar fashin sahabbai da zai zama an a sun fito suna cewa wai a gudu da wata wata allah ya gabar da shi suka sun suka da kuma da kuma bari aka kewaye wuri aka tsawaye wuri suna zuwa wurin suna ibada suna yi shi'a amma sai an kai ba ga kanta kana ji wani cewa Allahumma rasulni ba da a Allah ta da da a haka su kawai wai Allah ta ce da da kuma da saboda ya nufi kuma shi tare wa Allah sallallahu alaihi wa sallam ta da lawa ya da ka kada da nan Allah zai zuwa duk inda ka zo kana samu an san ya shi ya yi wata shi'a Allah shi kare mu Allah shi da ne Allah shi da ne a gurbin ra'a Allah shi kare shi da wata حدثنا قتيبة حدثنا حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود ان رجلا حقيق والمسلم أصاب من امرأة قولتها أن رجلا حقيق والمسلم حقيق أبو يقال أصاب من امرأة قولتها لا يقول هذا ثم يوتمعك أنت رسالية فأسنت في رجل مرضى الله صلى الله عليه وسلم فأخبر مباشر أباري فأنزل الله عز وجل أن تفجأ أتم صلاته ka tsaye da sallah bai na hari farkon rana wajen abin da farkon rana da lokacin fadarta lokacin kusan tsoron rana da kusan fadarta ko bayan fadarta da bai na hari watan sallah ta su bayan kenan da sallah ta ishari ko kuma sallah ta su bayan da sallah ta lasar da bai na hari wallafa min al-layli da wani yanki da dai magariba da ishari innal hasanati hakika ayyuka ta kwarai da suke sallah bismi da aji suna da yake mai ayyuka fa qala rajul sai wannan mutum ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah ali hada daidai da wannan rubuta wannan gara fata ta cewa abin da na aikata dukkan yana ne sallah ta gode wannan sahihin daidai ada ala sai manzo Allah ce zai da biyu umma shi kulli kare dukkanin al'umma ta dukkanin su zai da biyu umma shi ga al'umma ta kulli dukkanin su ashe kenan sababun nuzulil ayati la yamna umuha sau da ba shi da gani babu fadar da sallah cikin lokacin ha bayan ba bayani haka yin yi shi ko ne cikin lokacin da hata suna abubuwa ne da shamun al-malik kala hata suna shuba kala to ga ka ɗari mai zahiri na akiya kala shuba a habara ni al-wali dundul ayyadi an kawai da an kai ko hata suna abubuwa ne da shamun al قال حدثنا شوبة قال sai shuba ya ce a haɓara ni alwalidun al'airari kala da fitna ta ba amurin ashaibaniya min al-muhadabina ya kudu shi na cewa hadisna sahibu hadal hidari mai wannan gida ya gaya mini wa ashara ila dari abdullahi ya ishara zuwa ga gidan abdullahi ne abdullahi ne masudin hada ce ta abin nabiya na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah wanda irin aiki an waje soyuwa ga Allah kada ci as-salatu as-salatu ala waqtiha yin sallah ai da waqtiha ala bi ma'ana ala bi ma'ana Allah ai ala waqtiha ko kuma ma'ana bi as-salatu ai كما قال الكوفيون قلوب الجن يقام بعضها مقام الوالي ala wakati ha a wani akan lokacin ta yin sallah akan lokacin ta ko kuma da lokacin ha wannan ita a riwaya wacce kasance a samu shuba zo karfi daga shuba ita a riwaya ta hishamu a zarbalin yan shuba dukkanin kuma a samu shuba haka sun karfaito amma wannan Aliyu na hamsin ya ruwaito daga shuba as-salatu fi awwal waqtiha yin sallah farkon lokacin ta abinda a riwaya kenan ta wannan Aliyu na hamsin an shuba kun wannan riwaya ta shi ita hakimin ne ta buri ya ruwaito ta sannan mahaifi ya ruwaito ta sannan larabtsin ya ruwaito ta amma larabtsin amma abin da ke nan daga zuwa ruwaya da ya kawo ta as-salatu fi awwal waqtiha yin sallah farkon lokacin ta cewa haka an ga da ke shuba sai ce ma a tafi illa annahu haka. bani son koshi illa annahu ahda sai da shi aliyun haske ke da ya kuskure da annahu kabira domin ya samu ainihin wata tsufa ya samu tsufa wata gayyara sai shi ne ne ta zafi a yau kuma ya kashe rayuwa sai ya samu rashin lafiya wanda aka ce malai talat mun yi bayani da shekarun jiya ita ya samu kashe rayuwa sai don haka shi kenan wata bayani yake at-talatu li waqtiha ko kuma at-talatu an waqtiha ko kuma at-talaqu ala waqtiha ba at-talaqu fi awwal waqtiha ba a don haka wannan imamu nawawi cikin sharhi na muhazzab yace riwayatu at-talaqu ala awwal waqtiha daqifatu yake da kin yaji imamu nawawi haka yake cikin abin sharhi na muhazzab bai da lafiya kan wannan kala sun ayyuka nabi kala bin ruwa da dai sannan wa wa da da'a قال تسمع أيها الزلمي قال أجهاد في سبيل الله جهاد سبب الله قال كي حدثتني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يكاد وأنا ولو استددته دعنا يمشي قال من الله إذا قال لي باب الصلوات الخمس كفارات bayan mai bayani a kan sojoji guda biyar kafara ne ga ƙananan zunubai hadisna ibrahim na hamza qala hadathani ibnu abi hazim ibnu abdul aziz ودار الردي ابن عبد العزيز أن يزيد الكثير ابن عبد الله عن محمد بن إبراهيم هو تيمي عن ابن بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة الله يقول شنا سوى أرأيتم بان الأباري لو أن نحل العباد عليكم da akwai wata korama ga bakin ga kaɗai daga cikinku ya ga tafi da fiye kullum yawon hamsar kullum shi na wanka so ga cikin wannan korama din ma da kulu me za ka ce ya kai ya kai mai ko kuma kai a wasu labari ma da kulu me za ka ce zalika shi min darnihi wannan zai fasar dauka din zai ya bar dauka ta cikin sama wanda ta kasa kalu sun kace la yuki min darnihi shay'an ba shi barin komi na dauka sai dan akwai da ranu akwai yuru akwai kuru adda ranu da ta sama sama to dauka ruwa na wanke ta suka ce amma aljuru wa ta'azzaru kenan su ga irin zunubi su aka ce ma'addarnu kenan ya saka ga su ga irin zunubi aljuru kuma kenan ya saka daga saba irin zunubi manyan manya zunubi su kan sai an samu magani cikakke an yi amfani da sannan sauran su a ce da da an duba daga babban ba babban da sai an duba amma karamin laifi sallah na kankare wannan laifi duk da ya kasance karami na sallah na gari saboda hadisi ya zo as-salatu ila salati kafaratu lima bainahuma majlis bajin tabayi as-salatu ila salati sallah zuwa sallah kafaratu lima bainahuma kafara na da dukkan laifuka majlis bajin tabayi mun ya sai ce babul laifi yace ni qala qala fa dhalika min salawati wannan shari'a salloli alhamdulillah biyar yambullahu biha al-haqaya Allah na karka zunubai kanana da irin wannan banda manyan zunubai malum masu ce sai an duba dukkanin malum masu yin ittifaqi a kan inda aka magana a kan zunubi ana magana akan karamin zunubi da aka cewa wato wanda ya haƙi shina komawa ka yomi wanda zai hukumu ko in kan haƙi mamrura duk malum masu ce daga irin zunubi a kan ba gabanin zunubi ba gabanin zunubi sai an duba babu dalilin salata a wakata ba da gane a kan tafiye salati wata jinkirin sallah an wakati ma daga lokacin da حدثنا ابو بكر بن عقبه قال حدثنا حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا محمد بن ميمون عن غيلان دك a عن انس دك انس قال شي ما قلت شيئا ما اعرف شيئا بل من ابا مما كان على عهد النبي abin da kasance zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana aikata shi a cikin alheri ban san wani abu wanda aka yi zamanin manzo Allah wanda yanzu ana yi duk abubuwa sun riga sun canza duk abin da aka saba da yi na ayyukan alheri komai ya zaki ya canza komai an hurmura babu abin da ba a canza ba kila aka ce Allah ta kuma tana ita ma an canza ta kana ce Allah ya tsaye atun ma da ya da biha kun kasance kun yi jinkirin abin da kuma jinkiri maka sallah kuna bari sallah tana sai ba yi ba sana haita zamanin hajjajin da suke na akai Allah ya tsana sana'atun ma sana'atun fiha Allah ya ta kasance ba sana'atun kun aikata ma da so abin da aikata fi haske sallah cikin sallah kun yi wasu ababa wanda cin jori babu wannan babun wannan asalatu da lokaci hako babu dalilin salati a lokaci ba mai bayani akan jinkir sallah da lokacin da wa halafa min ba a ba'dihim halqum azabu salata azabu salata masu jinkirin sallah wa tabu shahawat fa so bai gona gayya Allah ya kada yi asu ma da yi asu ya ita mu haka da حدثنا عمرو بن حدثنا عمرو بن قال أخبرنا عبد الله بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي عن عثمان بن أبي رواد أبو عبد العزيز قال يجد مثل هذه الزهري يقول شنو سوى لعبد الله قال على سن مالك na shiga inda arasul malikin bi da dukkan shina tarika wa kuwa ki shina kuwa wa kuwa ki shina kuka sai ruhu ya ce wa kurtu da ruhu ne ce ni shi marin ki ga litta ka kuka ni na ka kuka fa kada ce la arifu shay'a ba san wani abu ba mimma azrakuka abin da zai ka illa hadhihi salata duk abin da zai ka zama ne manzo Allah wanda aka yi na alheri wanda na riga na sai shi zubarin ne in ba sallar gaba wa hadhihi salatu qabliya ita ma wannan sallah ga ta ita ma ba ta hanyar jikin ta ana jikin ta an tuzar ta ta bayan cikin lokacin wa qala bakarun wa qala bakarun bakar yake hadin na Muhammadu da Bakar ya Abu Sani qala a wani na ajiyar wajen na Abu wata bakaru dan Usmanu na amma kai da wannan hadisi daga mahaifi ne sai ga da mahaifi ne lokaci wa qala bakarun حدثنا محمد Muhammadu بكر الحرب الثاني kala a bada na fasu mamu na biyar wani na abu kudi ke wancan hadisi ba a kuma masu sabi yuna a kan cewa a ta sinamu da alfarahi kala a ta sinamu shamu kuwa inda an a da zama a saduki an inda a hukun haƙi ɗan daga cinku ya za su Allah in ya sallah yana je rabba ko shi na ganawa da Allah ne wala ya tafi nan na an yi ni kada shi to ni gaba gare shi walakin daga zai ta haka kada da hili sura in ya kaji shi to fasuwa karkashin kafa da ta hagu wa qala sa'idun sai mu da ce ibnu abi aruba da ibnu abi aruba kenan an kara shi ko daga kakara la ya tafur kudama ku kada shi doki gaba gare shi akwai da dai shakka ta tarawi abinda sakirin yace la ya tafur kudama ku akwai da dai kada shi ka ke shi doba gaba ne kudama ko akwai da dai ko gaba gare shi walakin an yi da daga kai ka ke shi doba a wuri a wata haka kadamai da ko karkashin hawa wa qala shuba shi kuma shuba ce an ka kaza idan in ka tiba ashabu katada da salatu shuba an katada la duk bai la yazuk bai da dai kada shi ka ke shi to wasu wa gaba gare shi bai da dai babu shakka wala an yi ne ya karanta amma da babu shakka wala ki an yi tsari ga gobe dai au ta da karanta babu shakka da nashi to yau ga shuba an katada hishamu asusuwa'i an katada da ibnu abi abuba an katada ga su dukkanin su a ka tada su kuma kowane su da na har ku faru a ashabu ka tada ku zata su haka wannan a har ku yawanci daga hamdun hamadi har ku faru ya ashabu ka tada ku zata su su uku na yace hishamu abisuwani sayyiduna ali na na hajjari wannan wanda aka ce ma amiru ne da jalabi ga su dukkanin su sun samu tabani a kan hadisi guda amma wannan suna da shi hattar biyu ko alayin da fi riwaya to yanzu cikin wannan wace baya za a ɗauka za mu ɗauki shuba an katada ko za mu ɗauki sabirin wasu zuwa an katada ko za mu ɗauki hishamu an katada to an tambayi shuba da kai ne watan shuba da kai ne ya ce watan a ya ce hishamu a zuzuwa'i hishamu a zuzuwa'i a alamu a alamu min kasala ne ya ta kana hadisar kasala da gare ni saboda ya rage tare da shi kwarai kwarai da su haka ce da gare sannan kuma a abdul hambalin ya ce da shuba da ya shamu abdul tubani da kasala dukkanin su a samu a samu a da wannan a shuba da ta ilu da ta ilu abin aruba da shamu abdul tubani wa'annan dukkanin su a samu kasala dukkanin su a majalar kasala na amma ce dukkanin waɗannan da hishamu a tisuwari da a abi aruba wato sun da hadisai na shuba sun da hadisai na tsara da shuba amma ko ko an nuna da hadisi to nan daga yan haka ba riwaya ba mu shi kashe ta an ce duk riwaya ce ta ahwal ruwaya ce da wannan wannan matsala da aka kawo nan da duk kusan ya kashe shin gari da kai don ka yi kasiwa ka an samu a tabibu ala da riwaya ko Ah, mun samu sa'in baban katada mun samu shuba an katada shamu a zuwaye an katada to ka gana in ka diba sai ya kasance shi shamu a zuwaye kina da shaida da wannan a ah, kina da shaida ta shuba da kai shuba ya ce kin shamu shi waye shi ne to haka bukari sai ta cikin asali ta ga sai ta shamu a zuwaye cikin asali sai ya tambayi da ruwaya ne da riwaya ta yi wa hadisi wa da ta yi nuna ne a ruba da wannan a shugunan hajjaji amma riwaya ta shuba ta haka bu gamewa kuma da ta haka su ainihin rashin labarin da an samu labarin da an samu shi ta suna au a kare shi na shi ba ta ce ni to wa tsarin humaidun wa tsarin humaidun a hadisi dukkan da yanka kiwa wannan riwaya ta koma ga hadisi ko to sai shi to yanzu tsarin humaidun a hadisi ta tada a hadisi humaidun a hadisi bayanha duk waɗannan gwanne na guda gwanne ta ta sha wuri yau haka kake sa ne a kafu a kafu mutum ba'ala ba'ala qur'ani ba'ala qur'ani yau shi ya zace wa qalu mai to an nasi kuma mai bayan ruwaya an nasi daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam la yazuk tilka zati kada shi kudi ga bayan al-jannah kina an yi bin wala an yi tani ah, la yazuk tilka zati kashi kudi ga al-jannah kina bayyana ya dace ga dukkan yabarin su wala an yi ne kashi ya magare shi ya dace da riwaya da shuba wala ta an yi farisi ya dace da riwaya da shuba a wata hada kadam a wata kadam ne kuma shuba a wata hada kadamai ta ga ya dace shi ko dan a ne ga mu sai ko da kuma da ruwa da kai mu samu riwaya shuba حدثنا رسول عمر قال حدثنا ابن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله شاكيوا إذ تدخلوا في السجود وليل توجه سجدا kada ku yi sajada a gami wannan da ƙasa kada a gami jambu sashe da ainihin hangargari kada a gami ciki da goyi in ta dilu fi sujudi ku da ta wajen sajada ku wala ya su a yi shi ne ne ka fayar da fuskari kada ka zo wajen sajada ka ba hannu wanka shi ne nasu a a haka kai wai za wa zaka idan kuma san ya kaki wala yamdu sanda bai da zai kada shi kaki ga wani shi wala an yi ne kashi da wani shi wa inda hu yana da ko shi na gara da Allah shi babu ibrahim da zuhur fi shi da hali bai mai bayani akan ya zo ko da mutanen ko alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah hadin so na eh, ina ba abdullahi wani amma akwai abdullahi da kun nuna akwai abdullahi da kada a nan da su ya ainihin na abu hadirin tana wasu da tana wasu da an musa ما غيروا من قلب المسحبوا ما غيروا بالشكل فالمهلكوا في سند كبذر مولد ثوابه في نزل مولد وفي سليم وسليم ومتن وفي سليم وسليم ومتن يشككون الحسن تشكئون أبدا فتقول أن اتر والسولي شيئا متجر ابن لهيئة بمين قد ذكر حديث جابر بالحداد رمي أبي دار أبي لا همي وقليل صحبه بالمعنى في أنذة حي وشاة يؤنى المزحف والمحسب المزحف سونا ka أنك جوي ko kuma hadisi wanda an ka juye wal muhadabu wanda an ka canza ma gayyaru abinda maluman hadisi suka canza da daga digar gare abin da aka canza ma digo shi aka ce ma a al haru kamar yanzu a kamar yanzu a abin nan hmm, kamar yanzu abai kamar yanzu al-misali a to hmm, kamar yanzu abu da rijali abu da hali abu da rijali sai ke to sai ke ce abu hali ka kuma da bambanci hmm, sai a to wannan shi misalin ma gayyaru da ne abin da aka canza zamani gaggawa shi aka ce ma al-mutahhab canza digo shi ake mata tili ma gayyaro da shagali abinda an ka canza wa masu wal ko shi ko shi ake mata hariki in kai an ce hariki inda an ka canza masu inda an ka canza wasu da shi za a ce hariki inda an ka canza digarga shi ko shi za a ce mata tili tili ta ake wannan al-musa hafu an yi mai tasiri an canza mai digarga wannan kuma a ce al-muharrabu an canza mai masu kamar mu a ce mu. kamar da ake ubaidan ake ubaidan sai to shi tasiri akwai tasiri istanadi akwai tasiri ilmatani akwai tasiri istami akwai tasiri fillamzi akwai tasiri akwai tasiri filmatani da ana samun wannan sai shi tafi sanadin ana samun tasiri ga isnadi wadan da an yi kuna a kan zai kenan ta buzurin wadan tabbacin buzuri wanda riwaya ce ta hmm, a hadisi ne wanda wannan ya ruwaito a hmm, ne a tabari ya yi riwaya cikin riwaya ta ce daga cikin waɗanda banu su ne daga cikin banu su ne sahabbai wanda sun karɓi hadisai sai ce akwai hukumatun buzuri wanda ke ko hukumatun nuzuri hukumatun nuzuri ya ce akwai hukumatun buzuri

shi kuma wannan cikin hadisi muradin yake an awamin da muradin yake an awamin da muradin an abi usman an hadi an an usman an an abi usman an hadi an usman an fara da zama dai to wannan kenan shi kuma wafi sulayni to wanda ake tiba shi da wace ma al-mutahhab buzurin abin da yake nuddare shi kuma muzahimin abin da ke murahimin ta ce muzahimin ta ga in kaji wanda ce ibo da zayu sai ala shi ga shi sai kuma mura jihun makwashin muzahim a makwashin a murahim sai shi shi muzahim ya ce bi ka ibo da jimu ya aza shi gara sai kuma muzahim a ce ke nan abin da ke murahim ba muzahim ba to shi da bilal ba ba ma ta masu ba ka shi ka wannan wa fi sulaimin wa salimi shi kuma abin da ta a hadisi fi sulaimin inda an kace wani sulaimin shi ko sai kace salimi wa fi sulaimin shi ko bi salimi sai kace tiki ne sai kace tarihi ne kace salimin wannan duk dai tiki na na sai sinari da mu'annan ba zai da sinari na ba zai da hadisi duk da ya sulami idan aka samu tiki su to wannan za a ce shi tiki salafi to me an tsada a kan tafsirul matan shi ko ga shi sai shi wal matan abin an tsada da tafsiri da tahribi wanda an samu ga matan bi shakki kunal hadaba wa tancan ga riwaya wata an karoto hadisi na na na wannan na da dalilin tarihi da wa annabi sallallahu alaihi hadisi na na wannan mu'awiyah radiyallahu anhu yake da annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya la'anci alladina yashquna al-qutaba masu garke shi hudubobi tarki a shigiri irin wani aka wa ba to shi ke nan dai wani daga shi makaranta sai karanta la ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah zai tafi kuna hada ba a riwaya ce ta wani shahina da abin da fito daga daga daga daga wani tari na hadisi sai yau riwaya wa dan ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah zai tafi kuna hada ba masu bakkar itace Allah ya lahanci masu bakkar itace masu Allah ya lahanci masu bakkar itace Allah ya lahanci su da ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka zai shi ko na haɗa ba masu bakkar itace an ce wa katu wa kala hannu mala'ina ta ɗaya daga cikin sarki ce ya ce to ya zamu yi ya zamu yi wani hadisi masu ya zamu yi kenan ke ba mu kan tsare ba ku kuma jirgin jirgin ruwa tun da sai mu haka ke jirgin ruwa a shi kenan ka kuskure na wannan tafifi ya an samu abin da ke da an su Allah ya tsada zawa an zuma an zai shi kunar kuka ba sai na da kugori masu zullau ya wuce ba alauya nan alauya nan alauya nan a ba shi karɓi irin wata. sai yace alfadahu yin fataha sannan kuma a ɗaya da digo ga hannun kuskure na sai yi fataha kuma sai digo da aka hawa hawa na mu da mu sai bai shi hawa kuma kuma ya fataha sai to wannan sai dai da sifar majalisa ka ga wanda ya kaɗi ba a wannan yi za mu ce shi da suke za mu ko ba ta hadisi ba ta shi na to sai man sha ma ramadana fa'al ko sittan min shawwalin fa ka annama ma da harzulan yace sittan rasuli su fi wato wa kan shay'an man sama ramadan man sama ramadan fa da abu shay'an min shawwal makwani ta tafi shawwal ta tafi shay'an min shawwal wa da jira wa da jira ibn al-hi'atin ibn al-hi'atin ibn al-hi'atin wa dan kazzakar ya ambaci wa da jira bi ne wa da jama'a yake ita jama'a da sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na a wanda a fadar da sallallahu alaihi ya rawaito daga Manzo sallallahu alaihi wasallam ce in ta zai ya aiki da Nabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da Zaid bin Sabit radiyallahu anhu yace in ta zai Nabi sallallahu alaihi wasallam da Hussein wato Allah sallallahu alaihi wasallam watan yayi yayi daki cikin masallaci da Hussein da kaba au hadisi ko kuma watan watan amin tarama yayi tsawon nuri wa kabe da biki ya kasance shi sallallahu alaihi wannan wuri to shi ibn a sai ya tafi ga littafi ne mun da uba sai ya ga hadisi wa hada mu sai amshe shi ne sai ba da yin ba sai to ga dai saboda ya ga inda jara sai ya ga inda jama'a sai ce inda jama'a da biyu sallallahu alaihi wa sallam wa Allah ya wasu masallaci manzo Allah ya yi kawace masallaci kuma shi kawace masallaci ai su da ya ko wannan manzo Allah ce kuma a ne ta ciwo masallaci da yau kan kan sa ba masallaci masallaci ne ga namu ba su da wata tuwa da komi ba a yi sallah ba sai a dole kamar sallah kamar da yake nan a shi ke da aika da mata ba a yi cikin masallaci duk da yi da kyama dan wannan ana shan shi da dikul basar sai take na amma na albasar gani na ya dauki wajen yi hita da sai ce yi ta jama to sai ce wata imar rabi'a imar rabi'a har da ya ambace shi bililin da yi bace yi da jama to sai hadisi ya bin hadisi na yadda Allah ya radiya Allah anhu wa tarumi rubiya ubayyun rubiya rumayyu rumi rubiya ubayy bil ahzab ala hakalihi a rubiya ubayy bil ahzab wa tanga yake da aka yi na azabu an halbi ubayy da ta'adil ala ka akadihi kijin da rani kijin ya gumci sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah ya yi ya yi arinka ya mai bida ko tafiya sai da manzo Allah ya tafiya rubiya ubayyun ala akadihi ila zaɓi. to gundarun gundaru numi an jingina da ku gare shi yake abi rubiya abi sai jingina a ila yau watan gotaru gotaru na ni watan ya na wanga hadisi da ku ga jabiru saboda jabiru ta hadisi hadisi jabiru na sai aka jabiru shan muhimmin mahaifi ne ta ga yanzu da abi da ubayu sun da babu masu babu suka gano gudana da abi da ubayu duk gudanara da rubutu to kaga ita ce ba wannan ya ta hadisi ta ce rume ubayu rume abi kuma kun yi rume ubayu to wannan a shi ba hadisi na hadisi na wa sannan sai ga wannan shi kuma da haka ku ya kiyo shi ma'ana wajen ma'ana fi da zace shi kuma sallah da sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila an da zace manzon Allah ya salla wa da kusa da wani da daga tashi ya kafa ta da ya kafa ta sallah suka gare ta an ke ayi wannan ko to shi kuma wannan Muhammadu ne musanna Abu Musa Muhammadu ne musanna malamin su Buhari da radiyallahu anhu duka ya yi mata ta malamin su Muhammadu ne musanna da ya shigo na saboda na ce shi muhammadu ne na al'adami shi na cikin banu anarsa wata rana ta ce ma sabu wa ko bi azali ta ce na hannu kawomar da nashira mu ko su ne mutane su ba su maka saboda ni sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila kabila manzo Allah ya shi kabila mai sallah ta gani al'adalatu al'adalatu zazzaka al'adalatu kabila sai Allah ta yi da akwai ta kawo da tasiru ma'ana ma'ana kawai ya suru dan in ka diba ta ma'ana suke da bambanci al'ana zatu ma'ana ta daban al'ana zatu ma'ana ta daban wannan ana mai kamila wannan ana mai da zaka to wa ga rubutu wanda yake zuma mamaki wani ba kawai ya ga hadisin ka yato sai ta ce sallar rasulullahi ila al'adati ila ila al'adati ila al'adati sai su sai ta koma koya sannan rasulullahi ilal an zaki ilal an zaki al an zaki ko ta ta koma koya ke da yi hakan kuma sai ƙira waya jan galabi sai ce da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shafi ya ya tula da da akuya da shi na ce mushafi mushafi wasu ma suna nuna akuya saboda ta gari ne kwarai alhamdulillah wa eh, eh, ya yi bukka. Eh, na Allah shi kewaye shi kewaye shi da ya ya ya ta da

wani bawan Allah na tambayi game da siyan roba ana tambaya wani na tambaya game da siyan roba siyan roba ba da waɗannan kayayyaki irin dawaki da dm abubuwa da ake ya roba kayan wasa na roba ba su da komai yan roba ba su da komai ga yara mata babu kullum suna da wasa da su ana kai mutu da yin wasa saboda ake suna koya musu tafiya za a sake ta da a shi na cikin wani da bawa ne mutum ba a na ya nu alamun ya kun ta ima bai hadu ila ma ta da hawa cikin tsarin wannan ya kawo bayani akan ababen da ila ma ta da hawa kan ya kawo a ababen da a jama'a yan akwai hoto na kuma kawai ba a halarta yake amma ba da irin ba za haɓata to daga cikin ababen da a haramta ko da kuma masu inuwa na amma a kowane aka yi mun taɓa bayani a yi tunanin ba yanzu ba mun yi bayani a kan biyan ruwa da abin da ya kamata watan ya ana son a yi su za a yi su mai kawo duk abin da aka yi inuwa aka yi shi mai kawo bai rayuwa a kan sai a yi mai abin da bai rayuwa da shi ko kuma a yi su da mutum ila a kwakwale ila na kai shahani in aka yi mai kwakwale ila na kuma bai rayuwa a kan ba duk irin wanda zai kuma mutum ne kuma bai zai tsaya mutum haram sannan ma in ya kasance an yi domin a daga tasiri ga yara maluma sun ce bai da kullum a yusuf al-azami cikin al-halal haram ya kawo shi na yi ya ce kira tarihi sai cikin ba da nawa ya ce ma hukumu tafiya ta soko fi shari'i لأني رأيت بعض الناس يشددون في ذلك بعضهم يقولون التسوية حذو المناكب وآخرون يقولون إلى الأقدام ويقولون هو سنة واجبة وتركه بدعة تسوية السكوت سنة كما صلى الله عليه وسلم amma ta da wajen su kuma dukkanin maluma sun da da shi a kan mutabi bai kai matsayin sunna sabi ba a ta a ba ba ta da mace su kuma sunna ce ita manzo sallallahu alaihi wasallam amma wasu haƙi na da shi wasu ma ruwa kuma fit da jige cikin sunoni amma bai kai cikin wani kai ba umar na haɗa bai dan lawa ya kasance idan aka tada sallah ba zai tada sallah ba bayan an yi kama sai ya rage ta mafi ya su zai su kuma sun ce ta kula da ta sannan a tada sallah sannan kuma zai ta bayyana manasi ga al'adani duk ya zo ga sai ana yi ana zai ta kare kafatin ne ana da ta tsakanin kuma ainihin kawo daidaita wa ɗan wato sallallahu alaihi ya kasance wato zai tafi sallah sai ga gaban wani ya fito ya koma zai dace ta musu da ya tace da sallah duk dai wannan na babu inda an kawai ta dukkanin maluma babu shi sun ce wannan matsayin hadisi matsayin wajibi yake matsayin sunna yake za a ga alaihi wasallam wasu maluma ba su da suke su mutabi wasu da suke cikin sunnoni shi wannan shi kuma ya ce assalamu alaikum halittar wannan ina da tambaya saboda can lokacin da ya wuce na ji kayan fatawa a kan cewa mai salsalabaulu yana da damar ya yi ibadarsa a shi kuma mai iziya ya ce tafsirin يقوله الحارج المعتاد من السبيلين على وجه العادة كالنادل والسلام وثلث المزي وثلث المزي لأول الخطبة كالمعتاد وتنزل مجزية يقول الفسدي يشي ينقضه الحارج duk abin da ke hitowa min da sabirai ne daga ko ta baya to ya fara da harwalla amma an yi fito ala wani istihadi da kusan lafiya wani itiyari ya yi dogon wani hasaba da suwa to shi sarar su rukun lafiya su yi ba su eh, rukun lafiya ba ya shi mashi ya kawo ko ka ba su ne haka na ko na ga ta kiba bai to rukun lafiya ya yi su rashin lafiya zai ce lallabin wanda abin da annabin والنبي لا يقوم عليه abin da Allah zai kurbai da hukunci da mai da mai yawa gane wasu su kuma ban da amma fa in ka da dunin in ya kasance saboda tsohon gwamnati na bakar mutane ina da an saba a tarasu in ka da dunin rubati bakar mutane da gangan yake aure ya kasance shi da shawa a jima a ba zai shi na iya ne a magani ne ko dalil zai magani ne bin gani shi aure in mai da ga aure dalil zai magani ne da sauri in mai da in mai da wannan ma dalil zai magani ne shi da zai magani wannan tambaya yace don haka don haka shi mai talaka mai talaka abin da bai sallah abai ba su ko da ke ma maluma sun ce shi na ba sallah amma wasu maluma sun ce akan cewa mai talaka bai ba sallah saboda mai tsarkin bauli ko mai tsarkin madiyi in ka ba tuwa yanzu za su lalace jikin ne zai lalace a shekai na wajen zuwa tashi tashi kaɗai banda sauran masu yaƙi sallah amma mai tsarkin ribi shi na ba da sallah ga jama'a shi na zama shi an yi mai tsarkin ribi shi an da mai amma mai tsarkin bauli bai da karaki ne ba da sallah kai da ɗaya ba sallah ko kuma amma bai ba da sallah saboda ni ta ga shi in ka jiba tsari da jita sannan mazi da jita ashe shi ya ɗauki dogon lalura ba ta shafi tsoron mamu ba amma shi rihi na da rina aliyu na yawon ƙara gurbani don ce ya ga ikati ba shi ya shi ƙara ne da rihi ya shi ƙara ne amma bai su bai shi ƙara sai wannan yake alal da malam tambaya cikin isiya malam mai isiya yana cewa وما ذكرنا من إفراد الإقامة ما على التحرير فإنه مثنى هو المشهور فإن شفاء غير التحرير لا تجزمه الإقامة وما لم ما تري إقامة بيو لي أهو كوتشيس فهذا شيء هو المشهور هذا المشهور يقول هذا المشهور يقول نعم. بعد إذن كم أولا الشيء yake wa ma da kan zame ku da ne kamar ki wal mashhur ki a mashhur to idan kace an ce kauli mashuri. wal mashhur ma ga sura qailu maluma sun ce abin da ka mukabala da mashuri kauli da yi abin da ka mukabala da hadisi da yi ya ce Allah da ya ko sahihu sai abin da ke mukabala shi da yi ashe nan ga wanda sun ka wanda sun ka biyan ta akwai kama ba a ta babu kama saboda ni a ƙarshen da aisha wani da abin da ce wata had lauti da amdan wata had sallah ta inganta walau tulikan amda ko da amare kama da sallah walau tulikan amda ko la malin kana wannan yace Allah ya ce ina neman kare bayani a kan zancen mai ahabari da ya ce wa man waje da fi saurihi maniyan ya yi salla ya dari mata a sababu da salawa a kada ma sallamin ta kere na umarin na shi na tambaya a kan cewa wanda ya samu wanda ya yi ne ya shi. Abinda a misali kamar yanzu ta taho za ka salla ta ishari sai ka gama ne ga tuwarin ta. Tuwarin ta wa muna talata Sun wurin jimu'a kake da addu'a ne da su kaka yi ne su kaka da su ka amfana gaban da su ka yi da su wani hakan da sai ka gabli gare su kuma ne ga shi na la mata a kawo ha da ta lokacin da wannan mun tare shi ba to yi ka tare shi wanka wa a ara ya ahir na wajen ha wani kwana ala kashi yau na talata kwana a tsaye ke na ko shi ke da sai ka bai da kai ka yi wa kamar ne ga la'asar da lafiya da la'asar da don haka shi ke za ka mai da kula su bayan ta yau ka mai da azahar ta yau ka mai da magariba ta yau ka mai da isha'i ta yau ka mai da magariba ta yau shi ke kai ga isha'i ba ka cewa tun da ka kwanta zuwa yin da kuma juma'a za ka mai tsalloli na asabar lahadi a dalil da yau talata ne a yi da wata dama kwanan da kai da su na ƙarshe na za ka roka wannan shi kuma ce assalamu alaikum ina wanka eh eh da la wa ada wa ada da assalamu alaikum sai kuma da fata alhairi zuwa ga malam don Allah ina son a yi bayanin cewa da malum cewa da maluma masu wa'azi cewa kirista ya bi dan shi'a kuma wai an ce abdulkadir jelani shi ya faɗi haka ko gaskiya ne wasala to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ah, wannan tambaya ya kamata gaskiya a ɗan kauce irin wannan tambayoyi suna tashi daga zami da a waɗannan babi mun karanta da su ala misali a kenta ya shi a su ci da kuma a su ko shi ya yi a kan a mun adadin ba a yi ba amma ya shi a suna ne da suna yake wani duk abin da an kamata musu da ya daina a faɗa musu babu da wani abu wanda sun kawo a daina sunan shi in ba rusa shi kuma musa addinin musulunci cikin kan ko suna kan ba ne ba dakatawa kai rubu tsaya ba duk wanda duk wanda a musulmi ya san matsayin abubuwan ya san matsayin umar ya san matsayin usman ya san matsayin ali da jazabu waɗannan banda annabawa wa sun kai matsayin su haka da ya wani cikin ne ilimin hadis sunna yace in kai da annabawa babu wanda ya kai matsayin abubakar da umar da usmanu da ali to duk wanda ka zaɓi waɗanda ai duk tsarin zai zaɓe su ya ka kai zaɓe bi da Allah bakin da sai amma dai bai jawo sunan mu bai zaɓe shi bai jawo sunan sabon mu bai zaɓe shi ko sannan muna da kirkiyoyi cikin bai nisa kudu suna nuna da kirkiyoyi ko da mutane da kudu wanda mutum ya san kudin zama kirkiyoyi amma ba wai shi'a ba ya sunna da sun ce ba ta sunna bane shi ne kasu da shi sunna ko dole ce ba ta sunna bane ne a matsayi ne abin da aka ma sunna qaulun nabiyyi abin da aka ma sunna fi'lun nabiyyi abin da aka ma sunna takarrun nabiyyi rayuwar mu da aka ma sunna wanda ce ba ta sunna bane kamar shi da wannan ce mu sallallahu alaihi wasallam da wanda ce bai da manzancin manzo ba da wanda ake sanin bambanci ba su da bambanci to wajen hadari ba wai zai hadari ta ga dan shi a ya haƙi da amma don Allah kawai da aka ce tambayoyin nan a zarfe masu ma'ana wani sun kada ce da can yadda mai da mai tambaya saboda an yi magana a samu da wasu da cikin kuma da shi tambaya tambaya da yake wannan amma dai muna son su Allah zarfe waɗanda hadari da mutane da su sama a magana ne akan abu kare da ya faɗan fashi a duk abin da ya faɗa musu shi a cikin duniya ne da ya riga musu gaskiya duk abin da aka jingina wa gare su nan muni saboda sun kai muna na jingina gare su mai shi kuma duniya ta yi da yi ta ta ta ta na shi ne cewa da ya na kalmar kalmar ta kafin shi mabe ya rike shi kan kalmar eh yake duka ga can kalmar nan da da gaskiya hadisin manzo da ta al-haqab makiyan ko eh. canjin lokuta an shan an shafe ta kuma an samu canjin wata eh to nan kenan duk da tasiri din da tarihi da duk sun haɗu za a rure mu da za a da da jiji an samu tarihi za a rinda da tasiri na ka abin a duk wanda ka ce in kake tasiri an gaje ne da kake tarihi an gaje ne ya yi to ai kuma da dai ba ba ولا سؤال لبابك يخرجون الكلمة عن مبادئه تحريفه يتديك مستملك ده عن بعد ولا الحديث ثاني أقول لي تبعي لا أظن الحديث لأبي إيه؟ الحديث لأبي أبي أبي ليش أكل أكم ما كان إيه؟ تحديث اللي إيه؟ أكم وصل إلى إيه؟ أكم وصل إلى أبي أبي نعم أكم وصل

to dama abin da aka rantawa dai domin karya da aljannu a Allah ba ta illa wa hayyu biyu yadda ake karantawa yaron da ba ya karantawa ana iya rubutawa a ingila a rafiya ne ya tabbata ana laya kuma na rubutawa a ta dole an ka daidai nan ana ya karanta ma yaro kullum inda lokacin shiga kwana an to ba ko ba shi lokacin shiga kwana Allah an zai samu wani shekani ne ko kuma shekani ne shi kance shi ba Allah ne ya kan dukkan shi ana ne a sai ana goya to shi a magana dai akan bayani akan yin wannan tambayoyi mun yi su ko amma idan tambaya ta kama cikin karatu ko faru da suke na a tambaya ya kan kila bai tambaya yau ko san wasu su gane na mun yi magana a kan abolo da wata ko aka yi bayani a kan hanyar da yawa wani a kai da tallafa da kuma munar da yan shi a kai a kan shi yan shi da wannan ya kan wannan shi ya jawo shi a ba shi a kan bayan ba'i tambaya shi ne kallon irin wannan hadisi ko a yake kama da shi don haka an hankali ba tambaya tambaya da ni bayani tana cikin mawdu'in amma abin da ba mu so ana cikin karatu ake wannan bayar da ba da alaka da karatu tambaya mai alaka da karatu ba ko ya an yi ta ko kuma tambaya da ita ce tana da alaka da ibada amma abin da shafi alfikan da abin da ya kama da haka nan to akwai da ta yanci mu kitabu kitan shi a tashi da ba.